colonel major shi ne kuma kakakin wani suka amshi iko da hannun na biyu shi ne shine colonel major hakimi ne minista wanda ke kula da lafiya yan nijar eh, ko mamba ne na eh, wadanda suka amshi iko a hannun su kusan shi kuma akwai colonel eh, mai zama shiko minista ne mai kula da ruwa harfi abin da ya shafi ruwa da mahalli da mahalli yawa da mahalli eh, shi kuma mamba ne na sojoji wani su kalli ko a cikin hannun su ni ko ni ne dokta bubaka sumana eh, ni ne mai kula da fada shugaban kasa eh, minista mai kula da fada shugaban kasa kenan yanzu zan ba malamai su ma متعدين قسمة صغيرة ممكن دوا دوا كنا مسند دوا دوا نني جزء إبراهيم سين بيترز مال مني إبراهيم إبراهيم سنتون شاء السلام عليكم malamanmu wanda suka zo daga Najeriya sunan kungiyoyin musulunci ne nijar muna muku hawa sannan ku da zuwa allah ya biya mun so mu gwada muku nan ga duka malamai da ko'ina saka haɗu tun da aka sami cikin aka shiga cikin wannan al'amari jiya ma muna masallacin juma'a mun yi sallah tare muka yi kunu muka yi addu'o'i kuma mun duki alƙawari gaban allah sai lokacin da insha Allah hankalin sun kwanta kuma mun gode da dangantakar da aka da mana wanda suke nan suke so in shaida ma malaman mu da suka zo daga Najeriya akwai malam Imam Abdullahi shi ne shugaban malaman السلام عليكم ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان malam hoda hoda haka alhaji mele kyani shi ne shugaban rukunin kamfanonin mai na npc na najeriya baki daya mutum ne mutumin kirki mai son addini da son al'umma idan al'umma mu a afirka muka samu irin sa guda uku za mu samu sauki kwarai da gaske duk wani siffa ta mutane kirki ya tara matsalar sa guda ɗaya kawai ba barbare ba da wannan bai da wata matsala da addu'a Allah ya gara albarka eh, shi ne kamfanin man fetur na Najeriya domin fetur da ake kowa a Najeriya wanda tura suka zara wa ido din to shi shi ya tsare mana nama a can kuma yana addu'a Allah ya tsare muku nan to daga nan kusa da shi akwai Sheikh Karibullahi Sheikh Nasiru Kabara Sheikh Karibullahi Sheikh Nasiru Kabara shine shugaban dariƙa Kadiriya na Afirka gaba daya babban malami ne mai tawali'u mai kankan da kai ga ubangiji wato da zama da tsoron malam kullu tana ban sha'awa kwarai da gaske da ya ga abin da zai tada wa malam da kuma tun da abin nan ya taso jirgin sa hannu addu'a yake ba da ba rana kan Allah ya bari suna da shigo wannan da kusa da shi akwai cikin shida wanda shi ne shugaban kungiyar asaruddin shehu abdulrahman wato hikimar da ke ciki shugaban kasar najeriya da ya gaishe a kawai to ya san cewa duk maluma da ke kudancin najeriya kasashen yarabawa da wani babu da yake da ba duka suna goyon bayan zaman lafiya so da shi kaɗai kamar mutum miliyan hamsin ne aka dunkule a to daga nan kusa da shi sai wuta khalid a ba zai ƙara fitowa da haka da yana Dokta amma yanzu a yi promoted ɗinsa zuwa farfesa farfesa khalid kalmar dautan ta kama baki mun sosai saboda mun daɗe muna faɗarsa to kuma yanzu allah ya kawo canji